Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba ya ku makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba, 30 ga watan Maris shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawar abokin aiki na baballe da lauya mai sharhi bula babu karci a kan bukatar neman kafa gwamnatin wucin gadi a najeriya akwai kuma tattaunawa da wakilinmu a abuja hassan maina kaina ya yi da honrabu musa lawal majakura wani matashi dan shekaru 33 na jam'iyyar pdp da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar zobe muna kuma dauke da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamun muni barba zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun gana da Ridwan abba zai kawo muku. Baya ga haka sai da rusan watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin melitopol da ke kudancin ukraine da rasha ta mamaye kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan rasha ya bayyana ukraine da ya bata ce komai ba game da harin amma gwamnatin ukraine mai mazauni a cape ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa kasar sweden ta gayyaci jakadar rasha bayan ya ce kasashen sweden da finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar neto Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta zafiroje da ke Ukraine jiya Laraba. Grossi ya bayyana fargaba game da yiwuwar bala'in nukiliya yayin fada a yankin. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce, Rasha ta fara atisayi da makami mai linzami na Yars mai cin dogon zango da jami'ai dubu uku da kuma na'urori ɗari uku. A jajiberin ganawarta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagan mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar dimokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na dimokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Harris ta ce a lafiyayyen tsarin dimokuraɗiyya ya kamata kasancewar mata a madafin iko ya zama ruwan dare gama gari ba wani abu da ba a saba gani ba da ke zama wani abin labari kamar yadda hawanta ya kasance yayin da take shirin ganawa da shugabar kasar tanzania samiya suluhu hassan a yau alhamis ta yi magana da mata 'yan kasuwa da shugabanni a babban birnin kasar ghana inda ta yi shelar bayar da tallafi na sama da dala biliyan ɗaya don kamfanoni masu zaman kansu don da tattalin arzikin mata gaba a afirka jiya laraba aka kwacewa indonesia damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ta 2023 fifa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin lamarin da ya jefa duniyar kwallon kafa cikin firgici makonni kaɗan kafin a fara gasar hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa bata bayyana dalilin da ya sa ta yanke wannan shawarar ba inda ta ce a shafinta na intanet ta yanke shawarar cewa saboda yanayin da ake ciki ta cire indonesia a matsayin mai karbar bakuncin gasar cin kofin duniya da 'yan ƙasa da shekaru 20 ta 2023 wannan matakin ya biyo bayan ganawar da shugaban fifa gianni infantino ya yi da shugaban hukumar kwallon kafa ta indonesia eric tahir inda batutuwan da aka tattauna sun hada da bukatar da wasu jami'an indonesia suka yi na cewa kar a bawa tawagar isra'ila damar shiga gasar an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kamar yadda muka alkawaranta muku a mu na safe za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da baballe ya yi da lauya mai sharhi bulama bukarti a kan yunkurin da wasu 'yan siyasar najeriya ke yi na tada tarzoma domin kawo tsaiko ga rantsar da zababben shugaban ƙasa ga dai ci gaban tattaunawar. Wannan yunkuri da wasu suke yi daga cikin ana zargin ko 'yan siyasa ne ko kuma daga cikin wasu jami'an gwamnati ne zuwa gaba kana ganin kamar kasashen duniya za su yarda da cewa najeriya demokuraɗiyyarta ta girku? a gaskiya idan har wannan abin ya faru ko da yake ba zai yiwu ma ya faru ba malam hafizu wato maganar da ake na cewa wai za a kafa gwamnatin rukon kwariya kwata-kwata dokar najeriya ba ta san wani abu gwamnatin rukon kwariya ba to wai wani dalilai ne masu ke janyowa a kafa ita gwamnatin rukon kwariya ai kwata-kwata ma babu wani abu gwamnatin rikon ƙarya Babu wani dalilin da zai sa a kafa gwamnatin rikon ƙarya wato sashi na ɗaya na kundin tsarin mulki ya tanaji cewa haramun ne wani ya maiki Najeriya ba ta hanyar da kundin tsarin mulkin ya zayyana ba shi kuma kundin tsarin mulkin nan hanya ɗaya ya zayyana shine mutum ya tsaya zaɓe ya ci zaɓen a rantsar da shi amma abin da ake kira dokar ta ɓaci kundin tsarin mulki ya ba wa shugaban ƙasa ne ko gwamna dama su kafa dokar ta ɓaci idan aka samu tarzoma ko tashin hankali ko kuma wato wani mummunan lamari irin su wato kamar girgizan ƙasa abin Allah ya kiyaye ko kuma wato ruwa ya ci guri ya yi yawa sosai ko yaƙi to a nan sai aka je za a iya ayyana wato dokar ta ɓaci kaga kenan ita kanta dokar ta ɓacin gwamnatin da take kai ce take ayyana ba gwamnatin ba gwamnatin rikon kwariya ake kafa ba shi yasa na ce maka kundin tsarin mulki da dokokinmu ba su san wani abu wai shi gwamnatin rikon kwariya ba bare su yi tanaji su ce in kasa da kaza ya faru a kafa gwamnatin rikon kwariya kuma ba wanda a doka wato a Najeriya ko shugaban kasa ko alkalai ko majalisa ba wanda doka ta ba dama ya kafa wani abu gwamnatin rikon kwariya saboda haka magana banza ce kiraye-kiraye ne waɗanda ba su da kan gado kwata-kwata a doka. To amma kana ganin uh, wannan mataki kawai na fitar da sanarwa cewa akwai wasu suna kitsa uh, ganin cewa ko sun tada tarzoma ko kuma sun yi amfani da kotuna an kafa uh, gwamnatin rikon kwarya kana ganin kawai sanarwa da wannan hukumar ta fitar ta isa ko ko ya kamata a ce an dau wani mataki na bayyana sunayen mutanen kuma a dau matakin ko shari'a ko ladabtar da su. A gaskiya iya fitar da sanarwa ba ta isa ba. Kamata ita hukumar SS ɗin ta kama duk waɗanda take zargi da wannan lamari bayan ta gama bincikenta ta gurfanar da su gaban kotu domin abin da na faɗa kamar yadda na faɗa shirya wato kitsa wannan abin ma kaɗai laifi ne ba ma sai an kai ga aiwatar da shi ba saboda haka lalle ne wato su zurfafa bincike su kuma kama waɗannan mutane a kuma kai su kotu a gaban 'yan najeriya domin a san su waye da waye sannan kuma a bibiyi shari'ar a tabbatar an hukunta su saboda ya zama izina ga na gaba amma ina ga dalilin da yasa suka fidda wannan sanarwa shine na farko su masu kitsa wannan abu wato gani suke kamar ba wanda yake ganin su ba a san suna yi ba da yake an ce shi makaho bai san ana ganin shi ba sai an taba shi to kamar wato inec kamar wato dss ta yi wa waɗannan mutane kifi na ganin ka mai jar koma ne kenan a nuna musu cewa ana faji ana ganin abin da suke yi domin wato su janye jiki su daina sannan kuma mai yiwuwa sun fitar da sanar wannan ne domin su zaburar da 'yan najeriya da cewa gafa abin da ake ciki su kuma 'yan najeriya su ma wato su mai da hankali su kuma ba da su wajen kokarin yakar wannan abu da ake so a yi wanda baya bisa doka wanda kuma zai iya hargitsa mana ƙasa domin kaga kenan duk najeriya da ya ji sanar wannan idan ya ga wani abu da bai yarda da shi ba a kusa da shi kaga kenan duk wani ɗan najeriya da ya ga sanar wannan idan ya ga wani abu wanda bai yadda da shi ba to kamata ya yi sauri ya sanar da mahukunta su kuma su bincika idan wani abu ne da ya shafi wannan lamari da ake kokarin kisawa kamar yadda ita dss din ta ce kaga kenan sai a zurfafa bincike a kuma hana wannan abu faruwa to ina ganin wannan sanarwa kamar zaburar da 'yan najeriya ne da kuma kamar hannun ka mai sanda ga masu shiryawan amma kamata a yi kokari a tabbatar da cewa an kama masu kitsa wannan abu an bincike su an kuma hukunta su. Karshen tattaunawar Bulama bukarci da baban lake nan. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa domin bunƙasa shirye-shiryen demokuraɗiyya a faɗin duniya. Biden ya ce muna kyautata halin da ake ciki a nan, kamar da muka saba faɗa, muna kan wani matsayi a tarihi a nan. Lokacin da shawarar da muke yankewa a yau za ta shafi yanayin duniyarmu na gwamman shekaru masu zuwa na tabbata. fadar white house ta lura cewa amurka musamman tana son sanya fasaha ta yi fa'ida ga dimokuraɗiyya ba ta yi illa ga dimokuraɗiyya ba haka zalika firayim ministocin ƙasashe takwas na turai sun sanya hannu kan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugabannin manyan kamfanonin sadarwa na zamani inda suka buƙaci su ƙara ƙaimi wajen daƙila yaɗa labaran ƙarya a dandalinsu daga ƙarshe Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito a jiya Laraba, lamarin da ke nuni da kusantar dangantakar siyasa da ƙasar Sin. An kafa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a shekara ta 2001 a matsayin kungiyar siyasa, tattalin arziki da tsaro don zama kishiyar cibiyoyin ƙasashen yammacin duniya. Bayan ƙasar Rasha, mambobinta takwas sun haɗa da indiya. pakistan da rasha da kuma kasashe hudu na tsakiyar asiya kazakhstan kirgistan uzbekistan da kuma tajikistan kamfanin dillancin labaran saudiya ya rawaito cewa majalisar zartarwar saudiya ta amince da hakan ne a zaman da ta yi a ranar talata karkashin jagorancin sarki salman ta ce matakin zai baiwa gwamnatin saudiya mai mazauni a riyadh matsayin abokiyar tattaunawa a kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sauran kasashen da ke da ko matsayin 'yan kallo ko matsayin abokan tattaunawa sun hada da masar iran da qatar a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Adalla. wakilin ma abuja hassan maina kaina ya yi wata tattaunawa da honrabu musa lawal majakura wani matashi dan shekaru 33 na jam'iyyar pdp da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar yobe matashin wanda yake da shekaru goma sha uku a lokacin da kakakin majalisar ya fara lashe zaben dan majalisa a karon farko wanda a halin yanzu ya shafe shekaru ashirin a majalisar dokokin ya yi bayanai akan abubuwa da dama a wannan tattaunawar ga kuma tattaunawar tasu ka gabatar mana da cikakken sunanka da kuma inda ka fito da kuma jihar ka. Ni suna na Honorable Musa Lawan Majakura daga Nguru Local Government Yobe State. Ina representing Nguru 2 constituency. Honorable shekaran ka ne a halin yanzu? Eh an haife ni 1st January 1990. A kana da iyali? Eh ina da iyali. Ina da mata daya ta na guda hudu. Kamar menene sana'anka a halin yanzu? Ina kasuwan kifi. Ina kamawa ta gagare ina kamawa in sayar. Kamar da kai da waye kai takara a wannan kujera naka? Na yi takara da Spika na ya zo kira bakan assembly a wani jam'iyya kai wannan takarar gargajin jam'iyyar pdp wannan shine takarar ka karo na farko ko kuma karo na biyu a wannan shine takara na karo na farko kamar menene sa kai takara ta dalilin da ya sa na takara kaga duba ga nemo constituency mu da kuma inda nake da kuma inda nake presenting kauye ne kuma duba da condition da situation namu ya shiga kuma suke ciki wannan shine abin da ya gida ni na farko na cewa ta in fito mana nemi wannan takarar ko Allah ya sada mu dace yanzu da yake kaci wannan zaben me zaka sa a gaba mm. to alhamdulillah gaskiya akwai abubuwa da dama da nake so in sa a gaba insha Allah kamar me da me abu na farko shine bangaren ilimi na biyu kuma lafiya sai tsaro sai kuma ruwan sha. A tarihin jihar Yobe musamman a nan da kake mm. wakilta Unguru. Mm. Wuri ne da a baya dama 'yan adawa sun saba cin zaɓe a wannan yankin. jihar mm. yobe jiha ce ta jam'iyyar apc a halin yanzu tun lokacin da aka fara idan mutum ya ci zaɓe a jam'iyyar adawa na yankin ku na guru idan ya shigo mafi kuma daga bisani sai canza sheka ya koma jam'iyyar gwamnati mm. wani zai ce kamar za a iya wayan gari wata rana kai maka canza sheka daga jam'iyyar PDP ka koma jam'iyyar APC ko ina jam'iyyar PDP ba zai hana ni aiki da gwamna na da yake kai ba tunda ni wakili ne shi ma kuma shugabanmu ne zan kai mar shawarwari abin da zan iya yi zan yi abin ba zan iya ba dole zan dauka an kai gaban shi eh wato fargaban da masu zabe ke shine galibi idan an zaɓa ku a jam'iyyar adawa in kun shigo birni sai ku watsar da jam'iyyar ku ta da ku koma jam'iyyar gwamnati mutane suna jin kamar za ga kama gare ka wata rana duk wannan dai jita-jita ne kuma da raɗe-raɗe da mutane suke yi abin da bai faru ba za ka ce ya faru ba dole sai ka jira ya faru su kwanza a faɗi eh, to amma yanzu duba da karancin shekarunka ana ganin ka mm. doke kakakin majalisar dokoki mai ci a jihar Yobe kamar daman kai tunanin zaka samu wannan nasarar ko dai kurin ka dan gura takarar ne kurin gaskiya duba da yadda nake gudanar da abubuwa na dama bani tun lokacin da na fito ma na fito da niyan da addu'o'in cewa Allah ya bani nasara dama ban tsorata ba da na fito duba ga yadda constitution din yake ciki ban tsorata ba eh to amma honorable ana ganin cewa wannan mutumin kakakin majalisa ne ga karfin gwamnati ga kuɗi ga karfin siyasa ga jam'iyya ne mai ci a jihar da sauransu duk wannan da girgiza ka ba eh, bai ba tsoro ba ai yanzu al'umma sun gane ba jam'iyya ake yi ba mutum ake yi inda akwai mutumin kirki daga kowanne jam'iyya kuma kowanne jam'iyya suna iya fitowa su zaba don su ga sun tura wakili na gari don ya wakilce su a majalisar na jiha. To yanzu misali idan ka yi majalisar dokoki menene burin ka kuma na gaba? Gaskiya ni a rayuwa na da na taso ba ni da burin cewa sai na yi kaza sai na yi kaza amma kullum ina barwa Allah zaɓi ne duk abin da Allah ya zaba min ne daidai. Kamar shi babban abokin karawarka wanda a halin yanzu shine mm. kakakin majalisar dokoki na jihar Yobe wani sako kake da shi mm. zuwa gare shi mm. sakon da zan tura mara da su da mutanensa sai ko ce Allah ya ba su ikon ju abin da ya faru da runguman kaddara kuma. Akwai raɗe-raɗin da ke yawo a kafafen sada zumunta na social media cewar mm. ka taɓa sukan ra'ayin shi wannan kakakin majalisa har ma kuma ya sa 'yan sanda sun kulle ka me za ka ce akan wannan Allah abin da zan ce shi ne abin da ya mun mari na ya bema ni dai tsakani na da shi na ya bema eh amma da gaskiya taɓa sa 'yan sanda sun kulle ka din eh gaskiya ya kulle Honorable Musa Lawal Majakura kenan matashin nan da ya kada kakakin majalisar dokoki a jihar yobe a tattaunawarsa da hassan mai da kaina yanzu kuma ga silimin muni barma da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya inda wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ya shirya mana tantaunawar musamman da shugabannin masu bukata ta musamman a garin jimeta don jin halin da rayuwar na ke ciki da kuma fafutukar da suka sa gaba bari mu fara da wannan bangare ran kai dai barka da warhaka barka ka dai na comrade bitrus richard shugaban kungiyar makafi ta kasa reshen jihar adamawa a ɗaya bangaren kuma muna tare da Jama'a salamu alaikum sunana Comrade Abdullahi Tango ni ne shugaban kungiyar guragu na kasa reshen jihar Adamawa. Bari mu fara da Comrade Bitrus. Uh, comrade wannan lalura da kake fama da ita na ido wasu ba za su mai da hankali a kai har ma ya zamanto musu wani jigo na rayuwa kamar yadda kuke a yanzu ba. waɗanda suke da irin wannan lalura ga wasu sun zaɓi masu yi ta yawon barace-barace wasu ma har suna barin jihar da suke su je wata jiha. Eh to hakikanin gaskiya ni na sun ci wannan hali kuma yadda na samu kaina kasancewan iyayena allah ya taimake ni sun yi karatu sun san fa'idar karatu shi yasa ba su bar ni na zauna haka kara zube ba sun yi kokari sun sa ni a makaranta na je na yi karatu har na kai matakin diploma na gama diploma na a 2014 Mm. Ah, kuma ban samu na tafi gaba ba domin kasancewan irin yanayin karatunmu yana bukatan kuɗi sosai to shine yasa na dakata a matakin diploma mm. to kuma bai sa ni na gaza a cikin yin wasu abubuwa ba domin ni marubuci ne na da littattafi ma wanda na wallafa da kaina kamar wani iri wani eh, akwai na farkon christian literature ne wanda ya magana akan ah, the role of christian in the nigerian politics mm. wannan littafin na yi shi ne yadda za haɗa kan kristoci da musulmai a yadda za a yi siyasa mm. salina na biyu kuma na yi rubutu akan promoting the participation of persons with disability in politics and governance mm. wannan shi ma yadda za a inganta siyasan nakasassu a ba su dama su masu kawo guduma a cikin gudanar da mulki na gwamnati hmm. to akan waɗannan abubuwa ne so gaskiya mu a matsayin mu na shugabanni ba mu jin daɗi ma yadda muna ganin mutanen mu suna bara so iyaye su suke encouraging yaran su su fita su je su yi bara nan duk wanda iyayensa ya samu ilimi ba zai taɓa yadda ya bar na kashe ɗansa ya je yana kaskantar da kansa akan titi yana bara ba hmm. to amma mu a matsayin mu na shugabanni muna kokarin mu wayar da kansu bari mu je ga bangaren masu lalular kafa hmm. ah, kai comrade ah, ya wace irin gwagwarmaya kai ne kai a naka bangare duba da cewa masu lalura iri taku kuma wasu lokutan su ma suna amfani da wannan damar domin yawon barace-barace ya yaya kai ne kai ka tsinci kanka a wannan hali har ka kai ga matakin shugaba to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir halin gaskiya dai lado Eh, lalura ta nakasa na tsinci kaina kuma kamar yadda comrade bitrus ya faɗa in ka kalla mutumin da yake da laluri na nakasa yana halin barace-barace ya samu sila ne daga wajen iyaye hmm. domin ni da na tashi allah bai ba mu dama mu mun yi karatun boko a gidanmu ba amma baba na babban malami ne hmm. kuma bai yadda ni na shiga harkan bara ba ya sa ni a makarantar allo na sauƙi allo na har na yi wasu karatun eh, littattafai har na zama kamar nima malami ne so na dawo daga baya sai na ce masa akwai zamanin da za mu zo fa in mutum bai da karatun boko fa ba zai fita ko waje ma ba hmm. yake ce mini to ya za a yi na ce masa ya kamata in shiga makaranta domin ni ina da gemu na na je na shiga primary kuma primary 3 na je na shiga da Allah ya ni bani da kafa ina da keke a duk makarantar ni kadai ne wanda bai da kafa to a nan dai na shiga primary 3 har na zo na je primary 5 sai aka ce mini in tafi in je gss 1 hmm. to alhamdulillah mun je dai mun je makaranta an samu na in an gani abu akan hanya za a karanta hmm. yauwa shi wannan allah ya bamu sa'a mun yi shi hmm. so amma mun tsinci kanmu a halin na kasa amma iyayenmu ba su amince da mu je mu yi bara ba domin ni ina mamaki in gani gurgu wanda yake da hannayensa yana da lafiya yana da idonsa ya yana bara ba mm. domin akwai sana'o'i daban-daban wanda shi zai zanna ya yi shi gaskiya lado ni a mataki na jiha za ka zagaya jihar adamawa ba za ka samu gurgu ko makaho dan jihar nan yana bara ba mm. wannan muna kokari muna yaƙi-yaƙi akan wannan barace-barace da ake yi mm. alhamdulillahi muna samun nasara mutanenmu wanda muka suke nan jiha mu ma muna wayar musu da kai muna wayarwa da iyayen kai duk yadda kake son mutum in Allah ya hada shi da lalurin na kasa kai kokari ka shi a makaranta masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa salisu muhammad garba da bakinsa Betros Richard da Abdurrahman Tongo ni sule muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida sule muni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ridwan abbas da sharhin jaridun ghana Ghanaian Times da mu soma sharhin jaridin na yau. Kuma babban labarin ta shine matsalar amince da ministocin da aka naɗa wani alama ne na aikin demokuraɗiyya in ji Asefa. Jaridar ta ce cibiyar nan na Afirka akan harkokin demokuraɗiyya Asefa a takaici ta tabbatar da cewar irin halin da aka samu na fafatakar da aka rinka yi dangane da amince da ministoci da mukaddasan ministoci da shugaba na nadu Muhammadu kwakufa Akufo-Addo ya naɗa kwanan baya waɗansu wuce gona da iri ne na demokuraɗiyya da kuma ya kamata a runguma. demokuraɗiyya wani sa'in kan wuce abin da ake zata wadda kuma babban darasi ne mai ɗaci amma da zarar ƙasa ta nuna cewar ita ta amince demokuraɗiyya dole a amince da wannan matsayi a kare shi kuma a kiyaye shi jaridar ke bayani sai kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic wacce ta ruwaito wannan labarin kasar amurka na matsawa dangane da rage wa kasar ghana bashinta jaridar ta ce mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da ke kan ziyara a nan ghana ta bai wa kasar tabbacin goyin bayanta a tattaunawar da kasar ghana ke yi da asusun ta'amali da kudaden duniya imf kuma za ta ci gaba da ba da goyin bayanta da matsawanta yadda masu bayar da bashi da su kawo sauƙi na bashin wa ƙasar ghana ita kuma jaridar da herald wannan labarin tarwaito npp da ndc sun maida demokradiyyar ghana kasuwanci kasuwanci na mulkin kwarai don kuɗin rajista shiga zaɓe da kuma kuɗin kamfen mahamma atufosin fifi kwati sun zub da hawaye jaridar ta ce majalisar dokoki na yanzu nan da ke aiki inda wato jam'iyyar new patriotic party da kuma babban jam'iyyar adawa ndc wanda kowannen su ke kokarin ya zamanto ya mallaki kujeru 137 da yake ikirari ya zamanto wannan ya sa matsayin na majalisar dokoki ko kuma da 'yan majalisar ya zama wurin neman kuɗi inda aka bar mutan gana masu sha'awan mulki demokaradiyya su ta bin demokaradiyyarsu abin da ya kara tabbatar da damuwa shine tsabawa magoya bayan dinisi da kuma shugabancin tare sun ka hada da wanda ake ji zai zama dan takarar jam'iyyar na shugaban kasa na shekara 2022 john dramani mahama wanda ke fatan ya karbi mulki a watan janairu shekara 2025 amma yake aiki alhali ana baya ana amfani da neman kuɗi ana yaudara da kuma zamba cikin aminci kamar yadda ya faru a ranar juma'a da wannan muka iso karshen shari'in jaridun na yau radwanan la abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla gaishe ka yanzu ko ga darussan watan ramadana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana khalid shehu daga makarantar ashabul kafi Eh, zan yi bayani akan abin da ya shafi watan ramadan bayan da muka sani cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan wata irin wannan mai girma duk wata ya gabato yana tara sahabbai da sauran al'umma ya musu bayani akan wannan wata din da muke fuskanta kama akan shi wannan wata na ramadan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ku mutane ku sani cewa lallai watan Allah subhanahu wa ta'ala ya gabato muku wato watan Ramadan kenan tattare da albarka da kuma rahama da kuma gafara ta Ubangiji kuma shi wannan wata na Ramadan ku sani cewa shi ne mafificin dukkan wani wata duk wani wata bai kai wannan Ramadan wata na Ramadan na azumin nan da muke ciki daraja ba to sannan kuma duk wasu kwanuka a cikin watanni ba su kai kwanaki da suke a cikin wannan watan na ramadan albarka ba manzan Allah yake cewa kuma dukkan darare ba su kai dararen da suke cikin wannan wata na Ramadan ba kamar yadda zamu gani a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa akwai dare a cikin wannan dare na Lailatul Qadr yake cewa khairun min alf wato wannan daren kadai ya fi darare dubu to kun ashe cewa wannan wata na ramadan ba karamin wata ba ne shine manzan allah yake cewa kuma ku sani cewa hatta numfashi na mai azumi idan ya yi numfashi a cikin wannan watan allah subhanahu yana rubuta masa lada ne na wanda ya yi tasbihi sannan bacci na mai azumi a wannan wata na ramadan allah subhanahu wa ta'ala yana rubutawa mutum ne eh, kamar yana ibada ne da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya laraba sun girgiza birnin melitopol da ke kudancin ukraine da rasha ta mamaye kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan rasha ya bayyana ukraine da ya bata ce komai ba game da harin amma gwamnatin ukraine mai mazauni a cape ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa kasar sweden ta gayyaci jakadar rasha bayan ya ce kasashen sweden da finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar neto a jajiberin ganawarta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a afirka mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta faɗa jiya laraba cewa samun karin mata kamun karagan mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar dimokuraɗiyya ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar white house ke gudanar da taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a birnin washington jiya laraba aka kwacewa indonesia damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ta 2023 fifa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin lamarin da ya jefa duniyar kwallon kafa cikin firgici. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyar mu na wannan hantsin. Baba Yakubu makeri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.